وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة عشرين دهولو رمضان رمضان الله صلى الله عليه وسلم يكرا sallallahu alaihi wasallam أربعين دبقين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe, Gombe State University. Muna haɗuwa a irin waɗannan yammaci na waɗannan ranaku cikin wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Muna haɗuwa a wannan yammaci domin karatun Alƙur'ani muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu wannan dama na muna addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan alkhairai da suke ciki Allah ya haɗa mu da su kurakurai da muke yi Allah ya yafe mana muna karatu a cikin suratul nur mun tsaya aya ta goma sha ɗaya za mu tashi aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul nur insha Allah wanda muka shiga kissa ta hadisatul if abin da ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha siddiqa bint siddiq wadda muka karanta ko muka wulga da bayani ingantacce daga yazo daga mattafaq alaihi shaykhani na yadda aisha radiyallahu ta'ala anha ta ambaci abin da ya faru tare da za a iya samun kurakurai cikin ko ƙari ko ragi ko muna fata Allah ya ce mana kafin mu shiga karatu a cikin suratul nur an turo tambayoyi kamar haka wani bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi bayan ya yi addu'an shi ma'aikaci ne ma'aikacin jami'in tsaro wani ma'aikacin tsaro akan fita a Ba a kan je hotel samun mutane maza da mata wanda hakan yana zama tsoron asiri ne a wajensu wato masu laifin kenan wani lokacin ma ana ɗaukansu a hoto a wannan karatu da aka yi na farkon suratul nur an yi magana akan rashin halarcin bin diddigen abin diddige don kama mutum lokacin da yake lokacin da yake aikata irin wannan alfasha tambayarsa anan ita ce menene hukuncin patrol da suke yi ita menene hukuncin patrol da muke yi kamar yadda ya rubuta a don wani lokaci mukan buɗe ɗakuna ne mu kamo waɗanda muke kamawa aikin jami'an tsaro yana da bambanci a mafi yawan lokuta idan shari'a tana magana shi jami'an tsaro maslaha ne maslaha yake kawowa cikin al'umma gwamnati ita ta shi aiki kuma a inda yake ne idanuwan gwamnati na aikin jami'an tsaro duk abin da ya zama na fasali suna kokarin su hana ne bisa doka da kuma yadda aikin su ya tanada a irin wannan yanayi babu wani laifi a kansu wajen su kamo waɗanda suke laifi kuma su hana wannan laifi ne wani aiki ne na hukuma dama kan hukuma yake nauyi ne a kan hukuma ta hana fasadi a cikin jama'a hatta haddi da aka faɗa hukuma ita ce za ta zartar da aka duba a wancan lokaci da aka tabbatar da cewa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere musu da haddi duk sun zo sun yi furuci ne da kansu a zamanin mu na yanzu barna ta yi yawa barna ta yi yawa shi yasa malaman fiqh da usulul fiqh aka ga sun tanadar da firji wato misali eh, alƙali yana da dama ya ba da wani abu na hukunci ko da ba an samo nassin aya nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lura da yanayi da ake ciki Ko da zamani ya canja to sai a kirkiro wani abu na tsaro na maslaha shi kuma wanda ya dace da jama'a eh, a tazir wanda ya dace da zirbi tsari da ake wajen kayan sata wanda tazir alƙali yana da dama ya yi wannan an ba shi dama ya yi ya kirkiro wani abu ko alƙalai su haɗu su yi su girgiro wata hanya ta tabbatar da tsaro da hana barna da hana fasadi a cikin jama'a domin fasadi in ya faru in Allah ya yi fushi da al'umma to ba wanda za a ware kowa zai sha bala'i shi yasa wannan wajibi ne akan jami'an tsaro a ƙarƙashin umarni na hukuma da kuma rashin sabawa doka a gudanar da wannan don haka wannan baya cikin irin abun da muka yi bayani ma'ana na bin diddigi yanzu misali jami'an tsaro sun je sun hana wannan barnan ba zuwa suke suke sun ga wane da wanke sun yi fasikanci a ce musu su kawo shaida sai an tsaye da hajji a'a su gurin suka su hana wannan barna wani sai ma suka a eh, yan eh, kaman bala da bala waccan akwai wasu jami'an tsaro wanda sun ma waɗansu a wasu gidaje kan gabar ina za su kamo su su buɗe ɗaki su samu namiji da ta mace suna cikin wani irin yanayi kamar za su kamo su wasu ko su same su sun sun razana sun abu nan wasu sarar su suna cikin ne duka dai amma aikin su barna hana barna ne sai su kawo musu su tsare suka gayyaci wasu daga cikin malamai maluman mu a gari suna zuwa suna musu nasiha da sauransu to amma kamar yadda ya bayyana ɗaukan hoton irin waɗannan a rinka yaɗawa sai ƙara busar da zuciyarsu wannan yana daga cikin kurakurai a ɓangaren jami'an tsaro a Najeriya ya kama mutum ya yi wata aika-aika kika ga an seta kyamara ana ɗaukar bidiyonsa jami'in tsaro yana tambayarsa da ya sunanka sunan sawa a ina muka kama ka an kama ne a guri kaza me kake yi kaza da wata irin bindiga yana faɗa yaya kake ka hada kaga ana koya wa matasa duk abin da yake faɗa nan yana shiga kwakwalen matasa shedan yana ce musu a wata ran idan matashi ya ma ɗaukar hanya yake baka kilo ba wani wannan dan karamin yaron ma kaza da kaza yake eh, ma ka bada ka gani kaga maimakon kana hana barna kana watsa barna ne ko ba za a ji wani hukunci da aka yi wa wannan to sai ya kamata kuma a dau bidiyo ana masa hukunci wannan mutumin ga hukuncin da aka wata sakamakon abin da ya bayani to ba za ka ji wannan ba to wannan sai zaman yana bata al'umma ne eh, Ɗaukan hotunan waɗanda aka kama da laifi gaskiya ba ba dalili a sai a yi abin da ya dace da su yadda doka ta tanada a hana barna shi ne amma ya daukan hotunan mutane ana nuna su abu na irin wannan ne wata rana wani alhaji a saudiya a madina ya taso daga sallar asuba gari ya dan waye haka yana tafiya sai ga jami'an tsaro a can sun kama wani ya yi wani abu suna kokarin kama shi za a shiga da shi kawai sai ya ɗauko wayarsa shi kenan kawai sai bidiyon yana yin bidiyo kawai ya san ta inda aka kama shi ana kama shi kawai shi ma sai aka sake a wannan mota da ke ji aka karbi waya aka tafi sai da ya kwana biyu a kurkuku kafin Allah ya kaddara muka fito da shi wayar ta kuma ran da za a fito da shi sai da aka buɗe ta gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe duk abin da ke da ya yi postin wannan abu sa daban ne to ga da haka ake mana ba wani maganar a ah, ce an yi bidiyo ta yanka jami'in tsaro suna su jami'in tsaro ba sai ma ba sai an san aikin ba amma suka ji an shela to a shirya ba a turo bataliya kaza don magance kaza an yada a social media jami'an tsaro za su shiga guri kaza lokaci kaza ko kuma jami'an tsaro sai su ji wani abubuwa ne wanda suke gaskiya ba za ka taɓa jin irin suwa inda aka ake tsaron da gaske ka sanar mutum cewa za ka zo lokaci kaza da lokaci kaza da shi kuma ya bale shirya ba waɗannan abubuwa ne abu na don haka ɗaukan hoto na waɗanda suke irin waɗannan abubuwan bai kamata ba ya kamata a yi abin da ya dace amma bincike a matsayin ku na jami'an tsaro wannan ya halatta ya kuma hana wannan barna ne halal yawa yaɗawa a ɗau hoto a yaɗa yawa yaɗawa jama'a amma akwai wani dalili na ɗaukan hoto a cikin tsarin ku na tsaro wannan kuma wani abu ne daban a tsarin ku na tsaro in akwai maganar ɗaukan hoto saboda a documentation ko wani abu daban wannan ku kuka sani amma dai a yaɗa wa mutane wani ya yi kaza wani ya yi kaza wannan gaskiya bai kamata ba wallahu da wannan bayan ya yi sallama ya ce yana fatan alkhairi ya yi addu'an alkhairi ya ce shin idan wani ya ga mutane biyu suna aikata abin da mutanen annabi lut suke aikatawa eh, aka halakar da su shin dole ne sai da shaidu hudu a dole ne sai da shaidu hudu a mutum ya ga mutane biyu suna aikata abun da wato mutanen annabi da suka aikata wato aka halakar da su dole ne sai da shaidu hudu a yi ne ka tambaye mu wai dole ne sai da shaidu hudu shaida hudu dole ne ila hukunta su in za musu hajji in zai kai su a musu hajji dole ne sai ya zo wuri wannan abubuwan eh, babban abun da ake so a gane shine mu gyaru mu zama ma gyararrun mutane kawai shari'ar musulunci ba ta damu da ke da hukuncin wane ya yi kaza wane ya yi kaza a'a abun da addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala dalilin aiko manzanni da saukar da alƙur'ani shine mutane su zama na ƙwarai Allah bai damuwa da mutanen banza ko muska da zarar Allah yana damuwa da mutanen ƙwarai zaka yanzu daga mutum ya ga mutane suna aikata wannan shi ya bayan sai yi ba sai kama nasiha sai zai same su sai kama na nasiha tunda har ya ga sai ku rika aikata irin wannan a haka annabin Allah ne annabi Yusuf alaihi salam idan ya yi musu nasiha ya musu gargadi in ba zai iya ba sai ya ga wani wanda ya san zai iya musu sai su gargaɗi gobe in sha Allah ta'ala ba zai gamsu ba ba damuwar shine sai an yi wannan hukuncin ba damuwar shine barnan ta kauce amma idan har an kama a hukumance ko kuma dole ta tsaye da hukunci kamar kai ba hukuma wani abin da yake gare ka gyara kanka gyara wani tanyar hanyar wa ya gaya maka sai an musu hukunci za su gyaru daga ganin suna wannan aikin wataƙila matakin farko da zai gyara su shine nasiha don ka sai ka musu nasiha ko ka yi wa wanda zai iya musu nasiha bayani sai musu nasiha yawanci shine eh, eh, mutane kamata mu gane wallahu ta'ala ala Allah subhanahu wa ta'ala ya so kadda mala'iku dubu ranar yakin badar hadda mala'ika jibrilu hadda mala'ika mika'il su dubu ɗari biyar ta gefen damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika jibrilu ɗari biyar da ɗaya kenan ɗari biyar ta gefen hagun liman zuwa sallallahu alaihi tare da mala'ika min kafin amma mutum saba'in aka kashe a yaƙi mu duk kafirai ne wanda ake mutum saba'in kare mala'iku dubu mala'ika dubu ne ko ɗaya saukowa in aka ce masa juya duniya kowa ya mutu da fuka ciki ne zai iya kashe duniya gaba ko ɗaya saukowa kuma ga ya sauko da mala'iku ɗari biyar ya sauko da mala'iku dubu da manya-manyan mala'iku amma aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in a cikin wanda aka kama saba'in da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas radiyallahu anhu ya musulunta ayarwa har yanzu zuriya su ne suke yi yadda al'adun sai ka duba ka ga ya aka yi haka ashe abin da Allah yake so ba kashe kafirai bane abin da Allah yake so tabbatar da tauhidi ne da tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa malaiku dubu su dauko don su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gane manzon Allah manzon Allah ne shine magana yawanci ba wai kaza shine ba a'a fahimtar tauhidi shine abin da ake na mutu na samu ila a mutu ka samu ila dukkan mu nan a ce mun taru a gidan aljanna to me za mu tuno a ce mu da zuriyar mu da iyayen mu da iyalan mu a ce mun waiwaye a duk muna cikin aljanna akwai wani abu da zai bata mare sai ka zo wani can da ka taɓa ganin sa yayi kaza a duniya ashe shi ma Allah ya yafe masa shi ma sai ka gan shi a aljanna me za ka ce shi ke nan bai wani tsanan wani jiru ne ne ne ne ba za ka ce walla ke nufi da ke ba <laughs> to ya kamata mu gane wannan yawwa rahamar Allah a gane rahamar Allah wannan bayan ya yi sallama da ya fatan alkhairi ya ce yana da tambaya kamar haka mutum ne ya zalunci mutane da yawa wanda ba zai iya kina adadin su ba kamar kuɗi ko ma'ana abinan marar ko maganganun ko magana marar tushe ya faɗa akan mutuncinsu yanzu kuma ya yi nadama amma da yawa daga cikinsu waɗanda aka waɗanda aka cuta ba zai iya samun su ba ba zai iya su ba don haka me mafita idan kuɗi ne sai ya tuna nawa ne idan mutane sun kai talatin sai tuna kamar misali wani ne yanzu ba na ganin sa na san kaza ne kuɗin sa wani kuma ba na ganin sa kaza ne kuɗin sa sai ya kiyasi in ya kiyasi sai ta sai ya kokarin sa bai gan su ba sai ya sadaka da fulani duk sai ya sadaka da fulani in ma da kaɗan kaɗan ne ba zai iya yi a lokaci ɗaya ba duk lokacin da ya samu yana yi da kaɗan kaɗan ya gama iya nawa ne sai kuma ya suma nawa ne yana yin sadaka da kaɗan kaɗan ya gama nawa ne da haka da haka zai kare yana kuma neman addu'a da istighfari Allah ya sa ladan wannan Allah ya ba su ya zama kuma kafara gare shi na cutar da su da ne a baya insha Allah ta'ala Allah zai yafi A maganganu kuma in bai samu mutanen ba duk kuma waɗannan mutanen zai iya rikan waɗansu zai nemi su in sun yafi masa ba sai ya biya ba in ba su yafi masa ba sai ya biya haka nan maganganu sai na yi afuwan mutane ya taɓa mutuncin wani na taɓa mutuncin ka wani lokaci can Allah ka yafe mun na yi kuskure a wancan lokaci ne ni fi wani cikin ba wani matsala waɗanda ba zai iya riskansu ba to sai rinka ambaton su da alkhairi a inda ya ambace su ba da alkhairi insha Allah ta'ala sai Allah ya yafe muna mata Allah ya yafe wannan na ƙarshe bayan ya yi sallama sai tambayarsa ita ce mutum ne ya saya wa mahaifiyarsa zanin sallah to a jikin zanin a cikin zanin a jikin zanin akwai zanen doki a jiki sai ta ce ba za ta yi amfani da shi ba sai ta san hukuncin ya halatta ya halatta ta ɗaura shi ko dai bai halatta ba ko bai halatta ba ta ɗaura shi ma'ana ya tabbata mace ta yi sallah da zanin da yake da abunan zanen doki ko hoton mutum a jiki sun zai siya wa mahaifiyarsa zai ya rasa zanin da zai siya sai ne hoton doki ba ba ma aina wannan ba kawai matashi gaskiya ba kawai matashi ne ba ka iya zaman zani ba ka zo a hada ka da wani suke iya zaben zani ha ba a yi ka samu hoton doki a gaskiya a ba wannan matashin ba kawai ne kawai in kana da in ina takardar nan yana nan in sha Allah muka kai za mu haɗa shi da wannan suka zani zai ga irin da zani da za a zaɓo ya tawo da wannan zani za mu za mu haɗa shi da shi a je a canja a kasuwa mai hoton doki eh? to in ɗan sarauta ne ai doki daban yawa amma mai hoton doki ai rena sarauta kenan a na sabuwa kawai yanzu a haɗa shi da matasa da suka san zani ya kawo wannan zanin a je a biya kan abin a canja yawa mahaifiyar mahaifiyar ka kai ana so ka kawo su zane lafiyayye me dan wani kala kalan fulawa fulawa tana kino aljanna tana ma addu'a wannan ya zo ya ya ya amma ka kawo doni kuma ai kuma doni a ba ina ka canja kawai ka kawo maza maza insha Allah a haɗa ka da matasa wanda suka san wayayyu wanda suka san zani yawa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 تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم wannan al'amari da ya faru na bayani da aka yi a darasin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidan zai abubakar siddiq radiyallahu anhu lakin aisha ɗakin mahaifiyar aisha radiyallahu anha ga mahaifiyarsa, ga mahaifinta ga jariyar ansariya wacce ta shigo da nuna solidarity na goyon baya irin kyautaya wa aisha da take yi dukkan suna kuka Allah suna da wasallam ya zo bayan an tambaye ka ce a abu ya nuna ya ci da zuciyar in ta ce ba ta yi ba za su gaskata ba in ta ce ta yi Allah ya kuma ce ba ta ce ni da abin da zan ce ne abin da baban Yusuf ya faɗa fa sabrun jalil wallahu musta'an ala ma tasbu to ta ce kawai ta ce jura musu baya ta ce ta ce sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shigo masa da wahayi da aka gama masa wahayi sai ya farka yana murmushi yana dariya ya ce ya aisha Allah ya saukar da barnanta da Allah ya wanke ki Allah ya kuka da ki Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya aisha ta ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni ka godiya ga Allah wanda ya kutar da ni ai ko ko da haka Allah subhanahu wataala ta ce dauko da waɗannan ayi Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatu minkum Allah ce lallai waɗannan da suka zo da idan ƙarya da magana suka shafi ɗan manzon ne da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da ƙarya da idan ƙarya usbatu ne wasu mutane ne a cikin suna cikin Allah ya ce mu ce da wasu da gwamnati ba wasu na gefe ba ba wasu na gefe ba a usbatu ne jama'a ne a cikin amma la tahsabuhu sharran ya ku ala bakar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yi tsammani wannan abin sharri ne gare a bal ina kowa sai da ku sharri ne gare menene yafi yanzu muna karanta ayan bayan shekara dubu da ɗari biyu da wani abu ne yanzu muna karantawa muna ji a mu kamar yanzu ya kai yawa wasu masu imani a cikin suna jin tausayi da bashi rai da tashin hankali kamar yanzu aka yi kuma alhali ya fi shekara dubu da wannan daraja ne ga aisha abdullahi sana maganar allah ayar alkur'ani ana karanta shi da wannan abin bai faru ba da ba a da wannan ayoyi kaga wannan ayoyi duk wanda zai fassara ko da fassara za a yi shaf shaf sai an ce dai ga abin da ya faru ka allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani huwa khairun lakum alkhairi ne gare ya faru da ita sau biyu ayan taimama nan ma aisha radiyallahu ta'ala na da ita akai tafiya an zo shiga madina nan su zalai sanar yake a tsaya da aka tsaya aka sauke zango nan ma sarkanta ne ya fadi tana ta nema a nan su zalai ya ce a tashi ita kuma tana kuka ta ce sarkanta ya fadi a nan su zalai sai ta a tsaya a yi ta nema ana ta nema har bacci ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ne tana miƙe da kafanta shi kuma ya yi matashin kai da cinyoyinta abubakar rabiyallahu ta'ala ya zo ta bayanta ya ce mata kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sarka gashi yanzu lokacin sallah ya zo su nan gurin ko ba ruwa kace da yamin tsine ni a kungi na wallahi ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaina ina tsoron kar ya farka ba ba zan iya juya wannan musulmi idan musulmi ta sosai yace kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin tsare shi a inda ba ruwa yace kada inda ba shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam yana bacci ba a tare shi in ya farka da kansa har sun da ya farka aka ce يا aka الله ba ruwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zagaya ko ina ba ruwa don biya za يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو جاء أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائب أولى مسلم النساء ولم تجدوا ماء فجلت فتيمم صعيدا طيبا sai sa sahabbai ko suna cewa barakallahu lakum ya ala Ali bakr Allah yayi albarka cikin ku ya ku ala Ali bakr ya ba da sarkan da bai fadi ba da yanzu in mun rasa ruwa ba mun ya za a yi kuma tun wancan lokacin to haka ma wannan ayoyi dalilin faduwar sarkan akai wannan sharri sai zaman su wani Allah da kullum da yin yin masu saba min al-ism kowane ɗaya daga cikin waɗannan masu saba min al-ism akwai abin da ya taɓa ya aikata na zunubi wanda zai tawalla kibarahu min amma wanda ya ji in ci al'amarin daga cikin su da hu azabun azim shi yana da azaba mai girma wasu kauli suke cewa hassan bin sabit amma malamai suke wannan akwai garama cikin rawaito wannan wanda yake tawalli tawalla kibar minhu dukkan malaman tafsiri sai ijma'i ibnu jarir sabari shugaban masu tafsiri ya tabbatar shine abdullahi ibn ubay ibn salul ra'isul munafiqin kenan shugaban munafiqai shi kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam nan yake nema akwai amma da shi ake sallah da shi ake na kaza da shi ake komai amma munafiki ne Allah ya raba mu da munafiki bi kullum ri'in minhu maktasaba min al-ism malamai suka ce su ne Hassan ibn Sabit da Mistah ibn Usasa da kuma Hamnat bint Jahsh Hamnat bint Jahsh ita yar uwar Zainab bint Jahsh radiyallahu anha Zainab bint Jahsh matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wacce a darasin da ya gabata ana bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta Aisha radiyallahu ta'ala ta ce Zainab ita ce take musawa abin da take kafada da ni a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ta faɗi abin da bai dace ba Ta ce ma alimtu illa khaira ba abin da na sani sai alkhairi sai da ma take masa ya manzon Allah kai hakuri ido na da kunne na kar yaji abin da bai kamata ba ma alimtu illa illa khaira ce amma ƴar uwarta kanwarta ita ce Hamlat binti Jahash sai ta yi mata yaƙi saboda tana taya ta kishi sai ta jefe ni da magana a halaka fi man halaka sai ta halaka cikin waɗanda suka halaka Yana wai ce yatta alhali yatta kuma ta faɗi alkhairi ita kuma tana cin yadda amma sai bata faɗi alkhairi wannan yana faruwa ko a yanzu da kaga ƴan uwan mata sun shiga cikin abin da bai kamata ba ko ƴan uwan miji sun shiga cikin abin da bai kamata ba ku irinsa sa ne halaka kai ta tafi halaka iman halaka ita shiga cikin waɗanda suka halaka dukan so ina guda uku an yi musu bulala tamanin tamanin da hassan ibn sami har ma wata rana a ƙarshen rayuwa bayan manzon Allah kula da sun ya bar duniya wata rana hassan radiyallahu anhu ya zo sai shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai Aisha ta amsa sai ce ya shigo ta ce bismillah yana shigowa sai wanda suke gefen ta ya ci gaba da shigo kuna mu'amala da shi ne kin manta abin da ya faru sai hawa mutumin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai azabar ma da ta wuce Allah ya dauke idonsa yanzu haka ku ga baya gani ba sai in ma ka azaba ne Allah ya masa azaba a duniya kuma ta kare insha Allah kuna masa fatan aljanna zai yi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na isa da mu'amala da shi duba ba ita fa ummul mu'minin matar manzo Allah wata take da garanti a gidan manzo Allah za ta zauna Allah da wani suna duniya da lafiya hadu da ka ba ta faɗin aibi akan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba ta ma kenan yayi kuskure a cikin haƙƙinta amma take ina sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in taba shi ina ga kuma kan yanzu ce zai taɓa sahabi a nan yanzu yana zagin sahabbai yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ne وأن الله لا يتولدين ولا له عذاب عظيم نعم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا الله سبحانه وتعالى لولا سمعتموه bin zai hana lokacin da kuka ji wannan labari wannan mu'minu da wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mata su yi zaton alkhairi wa kansu da in aka taba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mu'mini a duniya har mu yau ba taba mu ba har mu yau musulmai da muke rayuwa a doron kasa in aka taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan illar ta shafe har mu yau to shi yasa Allah ke cewa me yasa da kuka ji wannan labari ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مؤمنين mazan su da matan su ne zai hana su da kan alkhairi wa kansu wa qalu hadha ifkun mubin sai kai wannan kiran ƙarya ne bayyananne malamai suka ce wannan ayan ta yi daidai da abun da Abu Ayyub al-Ansari yayi radiyallahu anhu sai ruwa suka ce ai ayan ta sauko ne bayan abun da Abu Ayyub al-Ansari yayi da matan Abu Ayyub ya shigo gida sai umma ayyub ce ya aba ayyub hasu labarin da ake faɗa kuwa game da aisha radiyallahu ta'ala ce na ji mana ba labari ya zama gari ba ce amma ƙarya ne ke baki san ƙarya ne? in kira da mai idan ƙarya bayyananniya wallahi wannan ita ce ƙarya ce ke yanzu umma ayyub ba ki wannan aikin da wani mutum Ya ce ba zan yi ba Ya ce to wallahi aisha khairun minki Aisha ta fi ki alkhairi in ke ba za ki ba to min babu aula Aisha ba za ki malamai ka ce yana faɗin wannan magana Allah ya tsoro da wannan aya da wani wulai salimu khaira wannan shine mu'mini na gaskiya aka ji aka kawo labari wani ka ko wani abokinka aka ce ka ji kaza kaza kaza wani ka ce ka ai da nan san wani ban yadda ba ban yadda ba ku kawar da wannan magana da Allah kan nan shi ka tafi shi ka same shi amma abin da nake ji nan wannan kai kuskure haka mai ba zai gaya maka don ya san ka ba shi amma a zo an kawo ma labarin abokin ka shekara ashirin kuna tare ba ka san komai game da shi ba sai alkhairi sai dai kurakurai wanda ba za a samu na dan adam amma a kawo ma labarin sa ka yadda ko wani zai ba ku da shi duk wanda ya kawo ma labarin wani balle ya kawo ma labarin mahaifinka ko a kawo ma labarin ka ko a kawo ma labarin malamin ka da karantar da kai addini a ce wani za a baka labari ai wannan malami a kaza ne ko a ce mai kaza kan kaza din sa ko kaza akan kaza din ya ban da wani ce kai ne malama ne ku je yin wannan magana ba na so ne ku je na kawai ku je ku wala a kan ni kawai alkhairi nake gani a gani imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yace mukan yi sadaka da kuɗin mu saboda muna tawassuli da wannan sadaka Allah ya hana mu ganin laifuka da kurakuran malaman mu amma yanzu kuma bincike ake don a samu kurakuran malaman a gidan mutum a ce a ah, <coughs> ai wannan malamin akwai kokari amma gidansa akwai matsala wannan malamin akwai kokari amma akwai kudi akwai matsala wannan malamin akwai kaza akwai a ruwanka da wannan duk abin da ka faɗa Allah ya sa mala'iku su rubuta kuma ranar tashin aljama za ku tsaya kai da kake ce masa akrama kallah a duniya ya ci kuma kawai gari a lahira ana hisabi tsakanin gari haka mai tsoron Allah cikin dukkan mutane ka faɗi gaskiya kawai abin da ya dace in abu ya zama dole bincike tsike bincike in ya zama dole kana shiga ciki don ka yi bayani ko ka gyara ko ka yi masa nasiha ko wani abu wanda shi a sirrance ba tare da kowa ya sani wannan shi ne abin da abu ayyub da ansari ya yi radiyallahu ta'ala a darasin baya akwai nan da muka yi magana akan abu ayyub da ansari yadda abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ya girmama shi shi ya karɓi bakunci manzon allah sallallahu alaihi wasallam taguwarsa da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina dukkan kabilu suna sha'awar ya sauka a gurin su ana tare tawo ya ba ni ne zan zaɓi inda zan sauka ba kyale wannan taguwar Allah ne zai mata ilhama inda za ta sauka inda duk ta tsaya to nan ne gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sauka ta gona ya fito biya kan a ce shi ya zaɓa wasu sai ya ƙi su ya zaɓi suwa ne ya to taguwar nan ita ce shi fa sai eh, take linzamin ta a zaune kawai yake a kanta tana tafiya sai inda ta ga dama ce in ta tafi mutane su tare gabanta sai ta wuce Waɗannan su tare sai ta wuce tafiya kawai take sai da ta zo kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ta tsaya a kofar gidan ta tsaya ana cewa nan ne nan ne don ta tabbatar nan ne ma sai da ta zo jikin kofar gidan sai ta kwanta kawai ta girgishi shi kenan kuma shi ne wanda matarsa ta ce ka ji abin da ake faɗa game da Aisha ta ce amma ƙaryar banza ne in kina neman idan ƙarya wannan shine magana ki za ki wannan ta ce ba zan yi ba ita to aisha hairu min ita ki alkhairi ana magana ke kenan murin kenan don kawo ma magana mutum ka ce ba zai yi ba wannan shi ne ake so Allah ya samu dai na wa qalu hadha ikun bil yana mu'mini ba ce wannan kiran ƙarya ne bayyana ne ba na لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يقتل سكة شهومين عائشة رضي الله تعالى عنها وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء da su zo da shaidu hudu wanda suka gansu suna fasikanci kuma ita ba zo da shaidu hudu ba al zama ya tubi shuhada tun da ba su zo da shaidu hudu ba a ka inda za Allah huwal kadhib to waɗannan a gurin Allah su ne makaryata in ka neman makaryata a gurin Allah waɗannan su ne makaryata Allah ya karyata su da nassin alqur'ani waɗannan ba duk manzo Allah sallallahu alaihi yana gabanta aka rinka tsoko da waɗannan ayoyi da ya buɗe ido ne yake karanta waɗannan ayoyi na'am ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wallahi ba don falalar Allah akan ya rahamarsa ba fi duniya a rayuwar ku ta duniya bal akhirati da rayuwar ku ta lahira ba don Allah yayi falala gare ku hadda manzon Allah fa ake ga wannan sallallahu alaihi wasallam da duk wanda yake cikin wannan harka ake ga wa kowa ba don falalar Allah da rahamarsa ba akan ku a duniya da lahira da masakon fima a farko fi azabun azim wallahi da sai azaba mai girma ya shafe ku ya tsantsane ku ya ku tsantsane azaba dalilin wannan magana da suka yi a akan Aisha radiyallahu anha haba siddiqa bin siddiqa albari ta min fawqi sab'i samawat kace Allah ya barrata da ita min fawqi sab'i samawat na'am إذ تلقونه بألسنتهم ألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Allah subhanahu wataala ta istalqawnahu lokacin da kuka rinka yaya ta magana talqawnahu wannan ya da wannan ya gaya masa ka ji abin da yake faruwa ka ji abin da aka ce Aisha ta yi ka ji abin da aka ce kaza kuma kun san idan irin wannan shedan ya rika kulurutawa kuma duk wanda ka same shi in ka ce a ina ka ji me asalin magana sai ka ji a ce maka haka aka ce ba wani tushe haka aka ce shi ne shine isana qawluhu bi alsinatikum yayin da kuke dauka magana kuna ta watsa shi bi alsinatikum da harakan ku wancan ya gaya wancan shi ma ya ɗauka ya kai gaba wancan ma ya gaya wancan ya ɗauka ya kai gaba magana ta kankama alzukatan mutane wata muluna bi ku kuna ta faɗi da bakunan ku ma kuma bi ilm abun da ba ku da ilimi a kansa wa ya je ya gamsu ita da safwan ibn mu'assal as-sulami wannan? ita fa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya kwanta cikin bacci sai ga mala'ika jibril ya zo da ita a cikin bargo sai sai hazihi zaujatuka fi dunya wal akhirah wannan matarka ce a duniya da lahira bayan wani lokaci ta, ko bai aure ta ba sai sake ganin mala'ika jibril ya zo da ita a irin wancan suka sai hazihi zaujatuka fi dunya wal akhirah ce da na aure ki ya Aisha radiyallahu ta'ala anha yace fa iza anti anti sai na ga wallahi ke ce wacce aka nuna mun din to shi yasa hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka tuno irin wannan abu lokacin da ake yada wannan maganganu an ce sun fice ne duniya wala akhirah kuma amma haka ya faru kai ba ita Hafsa radiyallahu ta'ala na yar uwa radiyallahu ta'ala anha wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fishi da ita ko ta yi wani kuskure yana yin wata yadda tun tana cikin daki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ya sake ta ina cewa ya sake ta ta fito daga ƙofar ɗakin kenan za ta shigo tsakar gida sai ga mala'ika jibril da ce masa maza maza Allah ya aiko ni ya ce game da ita in ji Allah inna ha sawwamatun qawwamatun wa hiya zawjatuka fil janna ita dinnan sawwamatun ce mai yawan azumi ce qawwamatun ce mai yawan kiyamu dai ne kuma zau matar ka sai har a gidan aljanna kar kowa ya ji me da ita ba wani ne ya ji ko ba Allahu akbar wannan su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya wasu yana sa suke renawa wani suna yawo a gari suna rena matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam firashi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kai sa ya kamata a san Allah a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike addini gan ku rike sana'o'i masu kyau ku zama yan baranda kuma wani ya wuce a mota kana bin sa a guje kana cewa sai yayi kai din kai mun kai muke so kai eh, kai sai kai ba sai yayi shi na cikin motar ka daina bin sadaka ba kada wuri kana cewa sai ya ina ɗaya karatu ne ki karatu da gaske sana'a ki sana'a da gaske kasuwanci baban ka ke koya maka ki da gaske wani uban ka aka samu a anguwar ku aka hada ku da shi wajen sana'a ki sana'an da gaske ke ka kware in in ka guga ne za a rubuta da sai in dai in ka guga ne a ce duk an tari ba kamar wane dan gidan wane haba shi ne abin da ake haka ka zauna kana wasa wani ya ja hankalinka ya ɓoye ɗansa a ƙasar waje yana karatu ya kawo ka a baka wani abu kana zuƙa wai kana bin motar sa kana cewa sai yayi kai kuma ina kake sai yayi wanda ma ya riga ya buga ya wuce shekara 60 ya wuce shekara 70 kana cewa sai yayi kai ake so mata shi ka zo sai Najeriya tana buƙatar ka daga kar wani a nan ya je yana cewa sai yayi ka tsaya kai in sai kai kar ka zama ɗan alaba ku mu samu ka zama ɗan alaba mu ba ku yawa ba abubuwan da ba ku mu samu an daina wannan yayi sai ala babu ruwa kowa ta gani Allah zai bashi wallahi in ka tsaya da addu'a ka jajirce nemi yardar iyayenka kar ka yadda ku saba iyaye iyaye mahaifiya kullum ka nemi yardar ta da abin da zaka iya yi daidai gurgurdan ka. ko ka abin da zaka iya yi daidai gurgurdan karfinka ka Ka nemi yardar su in ka samu yardar su ka sako su maka addu'a ka tsaya tsayin daka in ga in gajiya ne kar ka gaji hujjawa hutawa bai yi ba in karatu dare ne ki lokacin hutawa ina zuwa in wanne ne kai in riga ɗaya kake da ita kullum kullum ka wanke ta ranar da za ka wanke ta kar ka damu kar ka fito in ka wanke ta bushe ka naɗe ka ɗan goge ka sa ka tafi gurin sana'ar ka nan da za ka dinga ɗinka abin da ka ga dama yana zuwa insha Allah ta addu'a ba ta ma zuwa kan saboda haka a zaman mazan maza ba mazan ba mazan yau ko ne mazan yau yawa Allah ta adace na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me wa tahsabuna wa tahsabuna wa أنزل قوله بألسنتكم لا يدخل في هذا مجال قول بألسنتكم kada mu zama 'yan majalisa matasa ku zama 'yan majalisa a zauna a can inuwa ya kare a koma can haba haka ne za mu zama mutane a'a kana zama 'yan majalisa wannan yayi kaza wacce sunan motar end of discussion wai wacce kuma beginning of discussion ina ruwanka da wannan sai baka yi beginning ba kai kana da ba ka da focus kana ganin mota wai focus kai ina kuma focus kai kai a'a abba isa la qawluhu bi alfin kun ku ta gulmace gulmace kuna yadawa Allah ya ce wallahi lokacin da kuke yaya ta magana game da Aisha wa taquluna bi afwahikum kuna ta maganganu da bakunan ma da kuma kun yi ilimi abin da ba ku da ilimi akan sa wa tahsabuna hu hayyina kuna ga abun kawo ba komai bane kina wa huwa inda Allahi azim a gurin Allah abun babba ne kuma mutunci matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taɓa mutuncin matar wani wallahi shi ya taɓa dole ce matarsa kaza shi ce ce ba ba ita bane ina to in dai ita ce kaza to me sa ka zaune da ita shi kai wani su suka ka tana zaune da ita a kyale ta kawai ta ce alfarma in ba haka ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai ba su bata ta ce alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yaɗa magana don ana neman a soki addinin Allah a kai kace Allah ce wa ta sabuna wahayi na kun dauka abu ne mai sauki huwa inda Allah azim wallahi abu ne mai girma a wurin Allah na'am ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم الله ولولا إذ سمعتموه me zai hana lokacin da kuka ji irin wannan labari kuntum ba ya kunu lana an natakallama bi hadha mu kan mu ba mu isa mai magana da irin wannan magana ba a ce wai an tuhumi Aisha radiyallahu ta'ala da da ibn al-Mu'attal as-Sulami manzo Allah da alaihi wasallam cewa wallahi bai taba shiga gidana ba sai in tare da ni Safwan mutumin kirki sai an tuhumi iyalina da mutumin kirki amma ina da sai shedan ya yayata sai kirkin ya kauce a gurin mutane da eto eh mutumin kirki ne kan ko kuma san da yadda abun faruwa tun da ba ku da abun faruwa me yasa tsora ko kuma na mutumin kirki ne kan ko a Allah subhanahu wataala ya ce me ya hana walau la istamitu me zai hana lokacin da kuka ji wannan labari aikin ku ce ma ya kunu Allah ta kallama bi hadha subhanak dai da ta yi magana da irin wannan magana ba ka kalki ya tabbata gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne mai girman gaske a cewa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya samu dace na'am يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كنتم مؤمنين وليبين الله والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى سيعيبكم الله ألا ينابك وأذن أن تعودوا لمثله أبدا karku yadda ku sake komowa zuwa ga magana irin wannan abadan har abada har duniya ta gani in kuntum mu'mini ne in kun kasance mu'mini da wannan malamai sun yi ijimai duk wanda ya tafi na kasu ga Aisha ya faɗi wata kalma ko ya ce ba ta da kaza ko ta yi kaza ko ta taɓa kaza na naƙasu ya kafirta. Kuma Allah ce ya izu Allah an ta'udu li mislihi abadan kuma ana magana ne akan Aisha radiyallahu anha. Abadan har abada in kun mu'mini ne in kun kasance mu'mini. a cikin nan da zarar kun yi wani abu game da ita na sifan na kasu balle tuhumar da da alfasha mutum ya kafin ta malamai su ce kafiri ne tsantsa ya kafin ya yi rija in ya taɓa yin hajji hajjinsa ya ɓaci in ya taɓa yin zakka ya ɓaci sallolinsa sun ɓaci azuminsa sun ɓaci ya sake kalmar shahada ya sake kowa musulunci wannan abu ba ƙaramin abu ne Allah ta yi bayyana Allah da kuma aya Allah yana bayyana muku ayoyi Allahu alimun hakim waɗannan ba ƙaramin ayoyi ba ne a ce an zo gidan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba haka za a iya samu a rayuwa haka muke ko a yau wani ta yi haka kawai a tuni wani gida wani ta yi a tuni wani mutum balle zamanin da muka wayi gari a hau social media a soki wancan a soki wancan malami wani malami ya kafin kafin ma a haifi mutum ya kusa shekara arba'in yana wa'azi yana fassara ayoyi da hadisai tukunna aka haifi mutum yanzu shi dan shekara ashirin ne ko talatin amma ya suka wancan malami wataƙila Allah ya yarda da malamin tun shekaru hamsin ko sittin da suka wuce haka duk abin da za ka yi in dai Allah ya riga ce ya yadda da mutum magana ta kare wataƙila Allah ya riga ya ce ya yadda da shi kun wani abu da ya taɓa yi a can baya wanda kurakuransa da sauransu tsakaninsa da ubangiji kuma mutane ba su tunanin irin wa'annan sai su rinka kanjamo wa kansu bala'i don in an tsaya a gaban Allah ku rasa inda za su sa kansu Allah subhanahu wa ta'ala ke magana a nan a rinka taɓa wa'annan fa sahabbai ne wanda suka yi wannan abu kuma Allah ya ne magana masu ƙarfi irin wannan ina ga kuma wanda ba sahabbai ba ina ga kuma yan karshen zamani yan karshen zamani ma yan ta? wani kullum kawai suna nan cikin wani irin hali saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim Allah alimun masani ne ga duk abin da kuke aikatawa hakimun Allah gwani ne cikin barin wannan abin ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce kame ta Allah ya bari akai a ah, Allah hakimun Allah mai hikima ne baya kuskure Allah baya kuskure duk abin da Allah ya daidai ne saboda haka Allah ya bari ne don wani abu da ya bari aka yi wannan darajar gidan bata dagu ba darajar Aisha radiyallahu ta'ala anha bata dagu ba kai ko mai karantawa da masu karanta alqur'ani in su dogure suka ji abun a jikin su insha Allah ta'ala sai su samu lada Allah subhanahu wa ta'ala ya samu lada na'am inna alladhina yuhibbuna an تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah ya magana gama gari Allah ta innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lalle waɗanda kullum su son su suke son cewa alfasha ta yaɗu cikin muminai ko kalmomin alfasha da tuhumar waɗansu da alfasha ya yaɗu cikin muminai su kullum burin su kenan wannan ba wai iya Aisha radiyallahu ta'ala anha ba a'a har duniya ta nade duk wanda suka kasance su burin su kullum ya ta wata maganar fasha a tsakanin mu su wane kaza ne wane kaza ne wance kaza ne to in ji Allah lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah gare su akwai azaba mai radadi fi dunya a duniya wal akhirati a lahira kisa duk abun da kaji ana faɗa akan wata mata ko wani bawan Allah a dan basu ne dan wajen basu ne dan kaza ne kaga ana faɗa ba ka da ilimi kar ka yi magana a'a wani su wa'incan in kaga suna zama a wancan daban dukan su masu yin kaza ne a'a me ka gani yaushe ka gani ina ko wani abu da suke wanda ba daidai ba a ji a yi musu nasiha ko kuma jami'a hukumar makaranta ta ga wani abu da suke wanda ba daidai ba akwai security a jami'a akwai bangaren tsaro akwai bangarori daban-daban ga sunan a cikin jami'a wanda kullum kowa yana aikin hana barna haka in aka gaya musu shi kenan wannan zaman su a gurin akwai barna sai a hana su amma ka tube su ka ce a ah, suna shashanci ko suna fasikanci alhali ba ka da hujja wannan abin da hankali ka san matsayin su a gurin Allah innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu illazina amanu kaga ga wata yarinya ba ta sa hijabi ba ta kaza ba muna gurin ba sa hijabi ba dukkan malaliya tana sa hijabi duk mutum ya kirki tana sa hijabi a cikin wannan jami'ar alhamdulillah mata ƴaƴan musulmai za su gansu da kamala wasu da hijabi ga sunan da yawa da hijabi har kasa ga sunan da yawa waɗanda ma suke da kuskure ba su damu da hijabi ba ba za ka zarge su ba sai abin da kake ba za ka zarge su ba sai a wannan kullum ba su zarge don haka kawai ka tume ta da kaza a wannan ba ne ba ba ka san matsayin ta a gurin Allah ba ko da ke inda tana da wannan a gurin Allah ko da ya kawo su da ganin da hijabi ba yawwa ya kawo ta a rika ganin da hijabi don duk wanda ke kyau ta zato to ba a san su da kamala amma dai a cikin wannan jami'a alhamdulillah da tarbiyyar tun shugabannin da ma'aikatan ɗaliban malaman ba za ka irin fasadi da ake ji a wasu wurare daban-daban alhamdulillah wannan ni'ima ce daga Allah haka Allah subhanahu wata'ala ce lalle waɗanda suke neman suke son kullum tunani an je an yada a can kaza wasu munafukai ne da kawai 'yan hada guri fa'in to Allah da zina ko fasikanci ko shashanci ba a'a duk abin da zaka kawo na bata tsakani wannan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah kusa a irin wannan karkashin wannan ayan mu da muke zaune a cikin wannan gurin muke aiki ko a wani department lura duk abin da zai kawo farraka ko a dattawa ne yana da yaransa ko farfesawa ne yana da yaransa suwa ne ga an yi gangin a can wancan ko wasu yan eh, abunan wancan wancan ne wancan yan kalifin wancan a rinka kawo su irin matsaloli da barna wannan duk a nisance shi kai ku bar wannan ba iya duniya kawai bane akwai hisabi a duniyar nan yanzu ne za a bata don ka zo a department din ku kai kullum ka zama to mai hada kai ka zama to mai ladabi kai na ƙasa ne ka zama kana ladabi ga kowa suwane su ne malaman ku tun da kan ku anan kuka gama kuma kun zama masu koyarwa ko da amma dai suwane su ne senior colleagues ku ku da su koyar da kuma sun zama iyayen ku ka ba su girma ba ruwanka da bambanci tsakanin wancan da wancan kar ka zama munafiki kar ka zama wawa ne wawancan da kansa wai kai a ah, kai ne kai ni farfesa wani kuke jini da shi farfesa wani ai bana tare da shi shi tun na undergraduate ya lura zama shi kaza ne a ah, dan ne kira maka har ya kace farfesa wani sama da kai yake har abada ko ya za ka yi ko ya bar duniya kai kana duniya ya riga ya wuce ka don ya koyar da kai kaga ka rike shi a matsayin uba ka girmama shi ba wanda da wani farrakawa haka da ana samun irin nan a wasu departments ko wasu faculty ko wasu gurare a jami'o'i daban-daban to nan dai ba ma ji sosai amma ana ji dan ku to ɗaiɗaiku wanda ma ba ku ba da Allah a gyara kar ku bude goma na fitina kar ku bude goma kaza duk abin da ya faru na shugabanci ku shugabanci biyayya ku kuma shugabanci biyayya za ku samu alkhairi duniya da lahira ku kira ku yi haƙuri komai lokaci ne wani shine history yau gobe ba shi bane wani shine din yau gobe ba shi bane wani shine ibad ofisa gobe ba shi bane kafin yayi wani yayi wanda yayi sai da ya wuce ku na aka yi wani daga duk a haɗa kai a gina jami'ar a gina addinin Allah a yi abin da in an haɗu za ce a ah, ya GSU din ana cikin aljanna na Allah ya kai mu yawa in liman ya wuce duk sauran sai su zo yawa ya zo a ah, to za mu yi wani GSU to ya Allah to a ana bude ko hanyar liman ya wuce ya eh, to ya san baji wa so da to sauran kaga ya ko miki bayan ne mai yake sana har ni da kaga DBC yana wani da DBC da DBC da DBC da DBC da waye tun gaba ne bayan da wasu sannan yawa saboda haka inda wani wuce shi kenan insha Allah ta'ala Allah ya samu lafiya amin ya Allah insha Allah ta'ala muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ya san masu arna a duniya ya lahira wa antum la ta'lamuna ko ba ku sani ba kun kutun kutun ma ku shirye barna ko ba za ku san ba amma Allah ya san yawa wannan aya insha Allah ta'ala za mu saki aya ta gaba muna rayu da cikin gaba Allah ya mu da dukkan waɗanda suka tura suke bukatan addu'o'i bayan bayan Allah muna fata Allah ta ga addu'o'in wacce ta ce Allah mata baiwa da fahimtar alqur'ani amma iyayen ta ba su ta islamiyya ba kuma ina ga kowa ta ya kuma ku sadu da da turin su kowa hutu biya idan suka su shi wata ila za a san yadda za a yi hanyar haduwa da su iyaye in wata ila a samu nasara da izinin Allah wannan ga idan an zafi na wakilin da zai iya samun su insha Allah a yi abin da ya muna addu'a ta alkhairi ga CDBT da gaba ɗaya management ta university da suka ba da dama da ɗaukar ita wacce baiwa Allah da kuma bin kazunta da shi a zuwa zuwa aka isar zuwa ofishin DBC wannan Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara albarka ya kuma manajin da zai ba su gaba ɗaya daga kan DBC da duk wanda suke ciki musamman musulmai da suke kokari Allah subhanahu wa ya ƙara albarka Allah kuma ya ƙara mana alkhairi ya ƙara mana albarka a cikin wannan jami'a ya kare mu da kariyarsa wannan gari na Allah ya ƙara mana albarka ya kare shi da kariyarsa garuruwa da suke fama da tsawainiyoyi da fitina da fargaba Allah ka kawo musu sauri Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo ɗauki ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu da dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su akwai wanda suke bukatan aure maza da mata Allah ya haɗa su da abokan zama na gari maza da mata Allah ya haɗa su da abokan zama na gari salihai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka wanda suke neman jari albarka a cikin jarin su Allah ya tabbatar musu da wanda suke jirin gida da wanda suke gina wa iyayen su Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon kammalawa Allah ya ƙara arziki ne albarka duka mu gaba daya abun bukatun da yake da su Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira wannan haduwa ta mu Allah ka sa haduwa ce da kai da ita Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus da mu da iyayen mu da kakanninmu Allah ka sa muna cikin yantaci duniyar mu da ke Adamu, Allah ka samu na cikin da Allah ya yanta su a waɗannan kwanaki masu albarka da kakannin mu da bakwanin mu da kawunan mu da yayin mu da kallon mu da dukkan dangi mu da sauran musulmai baki daya Allah ya haɗa mu cikin yanta wanda yake a waɗannan kwanaki masu albarka shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga yau duniya da lahira Allah ka shugabancin da mutanen kwarai a shugabancin da za a yi a wannan ƙasa ta mu masu rufin gyara Allah ka taimake su masu rufin hankalewa Allah ka hana su